يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما yana shigar da wanda ya so daga cikin bayansa a cikin rahamarsa sai ya datar da su da imani da aiki nagari kuma Allah ya tanadar ma waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da saɓo, azaba mai raɗaɗi a lahira ita ce azabar wuta